wanda idan mutum bai yarda ba nan gaba zai gane shine babban dalilin da isa Ganduji ya yi wannan maganar hikimar Ganduji a nan shine ya tunzura gwamnati mai zuwa domin ramuwar gayya don ta nuna ta isa don ta karyata shi don ta ƙalubalance shi tana zuwa sai ta rushe wa 'yan masarautun ribar da ganduje zai ci in aka yi haka ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa zan yi magana akan ishu ɗin masarautu a karo na biyu a da farko dai zan yi wannan maganar ne fata na ya zama ma 'yan kwankwasiya ne za su ji maganar ba ma 'yan adawa ba don ba magana ce ta cin mutuncin wani ko tozarta siyasar wani ba a'a magana ce da da yawanmu 'yan kwankwasiyya ɗin ya kamata a ce mun lura da ita yanzu tun da aka fara 'yan maganganu akan harkar masarautu ku lura gwamna bai yi magana ba ganduje amma ta aka jiya ko shekaran jiya ya fito yana faɗin maganganun da shi kansa ya san ba haka suke ba domin ya ce ba wanda ya isa ya rushe wannan masarautun mahadi ga ture mahadin ma Allah ba zai kawo shi ba zama daren dindindin wa'annan masarautun to a nan ga mai hankali abu biyu nake so ya lura da shi na farko ai gwamna ya san cewa gwamna mai zuwa yana da wannan ƙarfin na ya rushe wa'annan masarautun ko shugaban ƙasa yana tare da shi ko ba tare da shi iya da iko to amma tunda tunda har shi ganduje zai iya rushe masarauta mai ƙarfi a matsayinta na dunkulalliyar masarauta guda ɗaya ta jihar Kano da ƙauyuka gaba ɗaya to kaga kenan zai fi sauƙi a gurin gwamna mai zuwa idan ya so ya rushe masarautu marasa ƙarfi wanda aka tsintsinka su kamar hakimai ai sun fi sauƙin rushewa tunda har aka iya rushe mai guda ɗaya <clears throat> to amma me yasa gwamna kuma na san ganduje ya fi ni masaniya akan cewa gwamnan zai iya yin haka to amma me yasa ya yi tahaddi ya jefa ƙalubale don ya nuna wa mutane nuna wa gwamnati mai zuwa bata isa ba kuma ya san ta isa bari ku ji abu ɗaya ne wanda idan mutum bai yarda ba nan gaba zai gane shine babban dalilin da isa ganduji ya yi wannan maganar hikimar ganduji a nan shine ya tunzura gwamnati mai zuwa domin ramuwar gayya don ta nuna ta isa don ta karyata shi don ta ƙalubalance shi tana zuwa sai ta rushe wa ƴannan masarautun ribar da ganduje zai ci in aka yi haka ita ce ribar da ganduje zai ci ni a fahimta ta ne. yana ganin idan abba ya rushe wa ƴannan masarautun kamar wannan abin zai taɓa ƙima da daraja na siyasar kwankwaso manyan jiha malamai dattijai za su kaman ƙalubalanci wato za su juyawa siyasar kwankwasa baya ina da yaƙinin hikimar ganduje a wannan maganar shine ya tunzura tsagin kwankwasiya su yi abin ba ala basira ba dan ka zo ramu gayya wani ya fusa ta ka ha'in nuna ma na isa wannan ya ce ba zan iya ba ya ce waye ni ha'in nuna ma waye ni baka fiye tsayawa ka duba dacewar mai da martanin kore in dacewar ba kawai martanin kake to la'alla shi ganduje iya da masaniya ta idan aka rushe masarautun wannan zai jawo kima ta siyasa kwankwasa a matsayinsa na wanda yake sanya haɗa kan al'umma da masarautun da dattijai da malamai duk wanda yake da fahimta ya san yanzu ne kwankwasa yake buƙatar zo ya haɗa kai da su ba ya ɓata da su ba don buƙatar hita nan gaba kun fahimce ni to amma a nan da ɗan ƙaramin abin da na iya fahimta daga fara siyasa ta yin an kwatanta da ganduje martanin da nake so na yawa mai girma gwamna ne barin gado ya kamata a tsawon zaman da i da kwankwaso a ce ya san halayya da ɗabi'u na kwankwaso cewa in ya fahimci abu kaza shine maslaha ga talakawa abu kaza shine maslaha ga al'umma tsoron kan wasu malamai ko wasu dattijai su juya kwankwasa baya baya sa kwankwasa ya fasa wannan abu duk wanda isan siyasar kwankwasu ina jin shi yasa ma ake ce mar mai takalmin karfi kuma haka abin yake muna gaya wa gwamna idan rushe masarautun nan akwai maslaha a cikin ta jihar Kano ko kana da waccan abin da ka boye a zuciyarka wanda nake zargi ina tabbatar ma ba ruwan kwankwasa da wannan kuma wannan bai taɓa rushe ƙimar siyasar kwankwasa ba kwankwasa yakan yi abin da ya sabawa dattijan ya saba waɗansu daga cikin malaman amma bisa ga fahimtarsa a matsayinsa na ɗan siyasa don su ba 'yan siyasa ba ne ya hango alkhairi a cikin abin kuma wannan bai taɓa sa ya samu ci baya ba kana kallo kullum ci gaba ike yi a siyasa har iya da ƙarfin da zai iya zuwa ya tuntsular da gwamna mai ci sai dai a in konkure a zo a abin da aka yi yana da iko ya ƙara dawowa ya tuntsar da gwamna mai ci da wanda ya tsayar to kaga kenan sabawa irin wa'yancan jinsin mutanen da kwankwasa ike yi iya saba musu ne a gurin da ike da hurumi da ilimin hakan domin watakila ya san abin da bai sani ba na siyasa don haka wato yan kwankwasiya shi yasa na ce saboda mu nake yin wannan bidiyon mu manta da irin maganganun da shi gwamna mai barin gado yake yi domin idan kawai kula kusan ruwa ya riga ya ci shi amma yana yin wani ƙarfin hali duk lokacin da zai magana zai yi wani ƙoƙari ya ga ya faɗi maganar da take nuna cewa kamar ya manta cewa shi yanzu kamar tsohon gwamna yake kuma wanda ya da takwas yana yin gwamna ko da a cikin shekara takwas ɗin akwai haramtaccen zaɓe dai ai an shekara takwas ana yi ya san waye gwamna ba abin da za a gaya ma tun da shekara takwas ita ce makura a gwamna ya san abin da gwamna zai iya ya san wanda gwamna ba zai iya ba to don haka hatta ƙarin alawus ɗin da iwa masarautu gab da zai sauka ɗin nan ai tun daga lokacin wannan tunanin ya fara zuwan mana cewa akwai yiwuwar gandujiya yana son sai ya cusa wani abu a zuciyar abba ko kwankwaso <clears throat> Dangaye da masarautun nan iya san lalle ya za a yi sai ya fi sato su akan masarautun dan dama masarautun kowa ya riga ya san koda da alkhairi a cikin su shi gwamna wata bukata shi ce manufarsa ce siyasa ta ce ta sa ya ƙirƙiri wayannan masarautun dan biyan buƙatarsa ba don al'umma ba ko ka ga alkhairi a ciki to alkhairin ne aka tsinta amma ba shi aka nufata ba duk mai lafiyayyen hankali wanda zai ajiye san zuciya da sarrai ya san wannan magana haka take a fili ba wani ma shuba a cikin wannan maganar haka take to amma kamar yadda na faɗa gwamnati mai zuwa za ta duba abin da ya dace kamar yadda jagora ya faɗa na tabbatar idan gwamnati ta duba dacewar taɓa wannan masarautun to za ta duba idan don maslahar al'umma to ko da siyasa ta din za ta lalace tunda dama al'umma take wa ba kanta ba za ta yi balle na san al'umma su ne siyasa kamar yadda ake cewa mutane su ne kasuwa ba yawan rumfa ba in dai dan al'ummar akai ba abin da zai taɓa siyasar ka tunda dama al'ummar su ne siyasar haka wannan ba wani ishikali ba wani rikici a ciki shure-shure dai bai taɓa hana mutum